ku je wurin Allah ya zai zuwa kai aballo Thank you.

a saurara kai zo mana kai ma zo me kake tsoro me yake tsoro ku dena in faduwa wallahi sai ka sai wani abu ne gurin Allah in kuke ta zai fice ka bare ka mutum yana yaro yana tsoron dambe ka sai wani abu ne dambe kana da kana gudu ha Mama girbi. magirbi Magirbi Magirbi Magirbi Magirbi. Magirbi. Magirbi. Magirbi. shagon ramadan garba to bari mu gani shagon anita ne to shagon anita ne to kamar fikin ka kuma ka duka ba ya gaji ba shagon anita ne to wannan ya gaji ba to rabon wannan ka da shagon gundugu da shagon anita ne to masu gidan rugarai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai salame ni da fa fa fa a a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lissafi ya kwace lissafi ya kwace ya koya mai ya koya mai lissafi ya kwace ya koya mai lissafi ya kwace wai ina ganin da ramadan yau ba san ga musu gaskiya sai an buga za ina faɗi ya gaji inna lillahi wani na faɗin shagon mana ya san kanu shagon ramadan ya kada shagon mana ya kada <laughs> dala waya ta cika ne kuran wallahi na dilitin rigi naka tashi ka da bidiyon ka din ka Allah kuma dilitin maski fa ke kira na wallahi tura mi musubawu ma na manta gaba da wayan ta na rasa me zan cire a ciki na yi dilitin ne shi na yi ba voice kuma kai bro din eh na alasan wallahi na yi dilitin wallahi mai ne fa mai ne mai ne wazir ba kuce mai bane mai kwace mai ne yaron bai je bane ba yaron yaron da ko tura je ga musu kai burkusa wannan ku ji kara hannuwa kai kai eh la je ga musu mai ne bugawa buga wannan kai ana babata ushu shagoyin kai ka ga musu na dada ushu shagoyin da na dada

kama kuka a fage abubakar da Allah ya kara tsare ka kuma ya tsare maka baki daya ka san abin da za ka riga min a duniya don wata ran abubakar da kwa ai ya ba kuɗi don baka san shi bane ga shi ga mai gida sakatare eh ga ainihin ya ba kuɗi ina kallo da kanan gurin ka san rashin sanin mutum hadari ne eh in kuma ka san mutum shari ne to na ga ya ba kuɗi ko ga abubakar da kwa mai biye biye eh idan ka je duk abin da ya kai yanke sabon musai abin da ya garo ya gangaro su ba sun nashi ne ka san babba a gurin shari ne rashin babba zama guri hadari ne kisa komai girman gari na shiga na gaba yan sanda ba sojoji suna girmawa da sauran kaki ba da zama a garin wannan kuma karkarar ƙauyen su kai samar kasa kaga dambe tsakanin gulma da nefa da shami gulma da ba yawa sai zafi masu shan kuma su shafa a ciki tauri tambaya tun ta iyayen da can ta ga dambe ana dukan fata ana buga dambe ana hada dambe ga nan gane ba eh, gane ba ba agon yalo shi tusko kai ba agon yalo kai ba agon yalo ko ma ta kai ko eh na kai bagon yalo a ba wani abun nan kai ne ba ka dan yi adalci ka dan ka sa adalci a rayuwa eh yawa ka ti ka yi da kasa wa oh. Oh. ba ka dora ba kai ne ba shi ba ce haushin irka yi da kasa da kai shi ne kawai ba ta mai da kai baka dago shi mutum da da da ga damben na ba hagwa yalo na suru to ne fa autan nan mun ba hagwa yalo na suru a a la wannan kafa da ta hadu da jiki da abin bai daɗi ta kasa da sama ƙasa da sama za su haɗu za su haɗu yawwa kai alamai yawwa yawwa yawwa ya zama amin buhari ha amin buhari ha amin ta ko Allah sai kallo ta ko Allah sai kallo mai ta mai eh, na gurmana a nan jihar nasarawa yalo dan gata iko Allah sai kallo mai sanadi arziki yalo dan gata kai man sanadi ga mai gida ko ya bani buhun taki biyu in samu masara ta wallahi na shiga masara ba taki yalo eh kai man sanadi ga mai gida taki nike so yanzu ba gona ta kai kai ba kai huta wadiga huta huta ƙasa da sama wani ya hango ni wani da bai da ba gyara maka iskoki ba Yeah, yeah, yeah. tabara zama sama ne zama zama zama zama ha Allah kawo ta soja maganin wani soja Allah kawo su burkanda na masu aikin kaki ikon Allah sai kallo ta Allah kawo mana mai gidan mu maganin ko mu gamba sara sara garin garba nan gidakin dodo daga kusa ayan ku baucin yakubu baucin na kwano mai cin kai baucin namun kai